على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدكو بيركو بيرغا وتنبيو dubu biyu da ishirin oke bakwai ga watan biyar dubu ɗayar ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo hudu ne ko biyar ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin za mu tashi darashi na takwas a cikin littafin arrahiq al-makhtum wa yuqaddaru zamanu isma'il bi 20 qarnan qabla al-milad ana ƙaddara ko gwargwadon zamanin da ake zato ko ake tsammani annabi Ismaila ya rayu kafin haihuwar annabi Isa tsawon shekara dubu biyu. fatakunu iqamatu jurhun fi makka wahidan wa ishirina karnan taqriban wannan yasa ake ganin su ƙabilan jurhum sun ci gaba da mulki a maka har tsawon shekara dubu biyu da ɗari ɗaya suna mulki wa hukumuhu ala makka zuha ishirina karnan sannan sun kwashe tsawon kamar shekara dubu biyu suna yin mulki a cikin garin wato makka na gaya muku larabawa hasabun ne wa nasabun abu biyu ne larabawa suka shahara da shi kafin zuwan musulunci a kai duk suka gina rayuwarsu kai waye ko kai ɗan waye da waɗannan abubuwan guda biyu ake mutum hukunci a kansa ake bashi aure a kansa ake bashi kuɗi a kansa ake bashi mukami duk wata daraja an gina ta ne akan kai waye ko kai ɗan waye al'arabu hasabun wa nasabun kai waye ko kai ɗan waye akan waɗannan abubuwa akwai wani ƙwararren malami na tarihi wani furofesa a jami'ar riyadh wanda ya yi wani program kusan kasa ɗari da wani abu akan kawai wannan topic ɗin sabon wani sam. larabawa waye kai ko kai ɗan waye ka zama wani ko ka zama ɗan wane shikenan in ba kai kowa ba ne, ba kuma ɗan kowa ba ne. to kai ƙoƙari ka nema kanka suna ta hanyar ƙwarewa a filin yaƙi ko ka ƙware da fasaha harshe ko da iya magana ko da jarumta ko da ƙarfin hali wata ɗabi'a dai da za a ce an yabe ka ko an girmama ka ko an so ka ko an ƙaddamar da kai saboda ita to annabi isma'il ɗan annabi ibrahim alaihi salatu shi shine wanda ya kafa garin makka kuma wannan gari ya yi albarka sakamakon annabi ya kafa shi kuma su biyun nan su suka gina ka'aba wa izi yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu kuma wannan ruwa na zamzam an fito da shi ne domin a shayar da annabin Allah annabi Isma'il don haka ya zama shi ne mafi a bayan ƙasa ruwan zanzam mafi darajar ruwa a bayan ƙasa domin da annabi zai isra'i an wanke zuciyarsa kuma da ruwan zanzam aka wanke zuciyarsa da kuwa akwai wani ruwa da ya kai na zamzan daraja ba za a ɗauki ruwan zanzan a wanke zuciyar manzon Allah da shi ba sannan na na Aisha takan ɗibi ruwan zanzan ta guziri da shi ta tafi Madina a cikin kwalba da aka yace ma'u zamzam lima shuribala in ka sha shi da niyya mai kyau niyyar ilimi ko niyyar karatu ko niyyar imani ko tabbata akan gaskiya ko waraka daga wani ciwo Allah zai warke maka wannan lima shuribalahu da duk niyyar da ka sha da aka su zuriyan annabi Ismail mun ce sun rabu da mulki a Makka har tsawon waɗannan shekaru dubu biyu da ɗari ɗaya. Wasu tabaddat Khuza'atu bi amri Makka duna bani Bakar. Da haka su bali Khuza'a su ne suka ci gaba da mamaya da kuma mulki a Makka ba tare da bani Bakar sun tsoma baki ko an ba su ko da ɗan kaɗan ba. Illa annahu kana ila qaba'ila mudar salasu khilal. sai dai su ƙabilar mudar suna da wasu ɗabi'u ko wasu halaye ko wasu al'adu guda uku da su suke gudanarwa al'ula addaf'u bin nasi min arafata ilal muzdalifa su ne suke jagorantar mutane daga filin arfa a taho muzdalifa ya muku kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin aikin haji sai dai an yi ƙare-ƙare an yi rage-rage an yi canje-canje hatta tarbiyyar nan sai da suka yi mata ƙari لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا شريكا ملكته وما ملك to kaga wannan illa sharikan din ƙarin su ne iya inda annabi Ibrahim ya tsaya sai suka ƙara cewa sai dai wani mai shirkan da kai ka mallake shi shi bai mallaki komai ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo duk ya cire bid'o'i ya cire shirka ya cire al'adu ya dawo da addini tsartsa tsaftatacce tsarkakakke daga al'adu da bid'o'i da shirka da haka sai addini ya dawo tas fes shi zaka ga mafi yawan abubuwan da ake yi su aka bari ba a wani zo da wani sabon abu mafi yawa ba shine yace addaf'u bin nasi min arafata ila al-muzdalifa wal ijazatu bihim yawman nafar min minan sannan su ne suke jagoranta su ko suke shigewa gaba su yi musu shugabanci a yawmin nafri in an ce yawmin nafri akwai annafar al'awwal akwai annafar sani aikin haji kwana shida ne don ku gane inda ƙarin ya shigo akwai rana da ake kiranta yawmin tarwiya ita ce ranar takwas ga wata akwai yawmin arafa ita ce ranar tara ga wata akwai yawmin hajjil akbar ranar goma ga wata akwai ayyamu tashrik guda uku ranar farko ana kiranta yawmul qarri rana ta biyu yawmul nafar al-awwal rana ta biyu yawmul nafar sani sannan ana kiransu ayyamu minan ko ayyamu tashrik waɗannan kwanakin jifa guda uku wanda alhaji in ya cika su zai jefa tsakuwa guda saba'in zai jefa ranar goma ga wata zai jefa bakwai sha ɗaya jefa ashirin da ɗaya sha biyu jefa ashirin da ɗaya sha uku in ya tsaya da haka kowa zai jefa tsakuwa saba'in kenan kowace tsakuwa kuma za a ce Allahu akbar sau da haka dama li zikirin la don a tsaye da tauhidi ake yin jifa da jifan shaidan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga Allah mai girma Allah mai girma da haka ba makasudin shine manna dutsen ko neman katon dutse ba wani zaka gano katon dutse ya je yana bugawa wani ma gwafa na ga ya sa yana harbawa wani kuma ya ja daga nesa ya taho ya taho ta gudu ta gudu sai zo in manna dutse a jikin shi yawwa na more na fasa masa kai to tauhidi ne makasudin yin jifa tsayar da tauhidi ne cewa Allahu akbar Allah mai girma kowa girmansa ya tsaya sai na Allah to shine yace suna yin wannan al'adar ta taho da mutane a yawmin nafir daga mina wa kana yali zalika banul ghais bin murra su waɗannan ƙabila na banul ghais bin murra min butuni ilyas bin mudar su suke da shugabancin wannan tsarin su aka ɗora wannan shugabancin wato don a ji daɗin gudanar da rayuwa ka ta samun faɗa kowa sai a ɗauki wata al'ada a ce to kai ne mai yin kaza kai ne mai yin kaza Ƙabila ku su za su yi kaza hatta mu kullun ka'aba akwai ƙabilar da aka danka musu cewa ku za ku dinga gadan buɗe ka'aba kuma har yanzu nan wannan gidan suna nan da mukullinsu na ka'aba har yanzu shi ne shugaban makirfon na masallaci za ga kullun shi zai zo in ya mutu ma ɗansa za a sa ya gaje shi aikin wannan haɗa makirfon a kira sallah wani shi zai ɗauko mumbari wani shi zai yi kaza komai sarauta ake mai da shi sai ka ga gida sun ɗauki abin ya zame musu al'ada a gidansu ake kula da mukullin ka'aba ko ake mata riga sanya rigar ma akwai waɗanda su suke sa rigar tun wancan zamani akwai masu kawo abincin alhazai akwai masu shayar da zanzam a irin wata wani tulu haka wanda za ka ga suna zuba mutane a kofi kafin a samu ilimin da za a zo a yi waɗannan kula ɗin da za a dinga ba mutane ruwa da tsayawa ka ga mutum ya yi haka ya rataye tulun haka sai baka kofi sai ya ɗan zuba maka sai ka sha to aikinsu kenan to su waɗannan addaf'u bin nas min arafa ila muzdalifa wal ijazatu bihim yawman nafri min minan wa kana li zalika banu al-ghaws bin murra min butuni ilyas bin mutar wa kanu yusammun suwafa ana kiransu suwafa wa ma'ana hadhihi al-ijaza abinda ake nufi da wannan ijaza din annan nasa kanu la yarmuna yawman nahar hatta yarmiya rajulun min suwafa wato wata al'ada suka fito da ita wai ba za a fara jifa ba sai sun zo sun fara yi sai a taru makil a wajen jifa sai ɗaya daga cikinsu ya zo yana kasaita ana gashi nan ya taho jama'a a bada hanya in ka jefi dan bai fara ba to sai ka saki to da haka sai ya zo ya jefa to shi kenan ya bada kofa sai a ta jefa duk wannan al'ada da musulunci ya zo ya soke ta kawai in ka je kai jifan ka ba sai ka jira sarki ya jefa ba in ka je mina kawai kai jifan ka ka wuce an sauƙaƙa mutane ko da yanzu an ba wannan sarautar wani zai ki zuwa da wuri a zo a tare a ta cinkoso bai zo ya jefa ba to amma kaga da aka cire sarauta yanzu an ba kowa dama ya je ya jifansa thumma idza faragha nasu min rami sana idan mutane sun kare jifa kuma wa aradun nafara min minan suna son su bar mina akhadha suwafa bi janibil aqaba sai su zo gindin aqaba su tsaye tsaya walam yajuz ahadun ba kuma wanda ya isa ya tafi gida ko ya ƙetare hatta ya murru sai sun gama wucewa kuma wani an gama jifa ma kowa zai zo a taro a tsaya sai sun zo sun wuce tukunna sannan kowa sai zo ya wuce daga baya ka ji wani mulki da suka ba kansu mai yukhillu sabilan nas summa na sabilan nas sannan su ba mutane kofa ko hanya to su dama inda Allah ya taimaki jama'a ba su da yawa sai suka kare warisahum banu sa'ad bin zaid manata min tamimin sai kuma waɗannan kabila na banu sa'ad bin ci gaba da shugabantar wannan tsari na shugabancin jifa da kuma koro mutane ko jagoranto mutane daga muzdalifa ko daga arfa zuwa muzdalifa mun san dama daga arfa in rana ta faɗi sai a taho muzdalifa a kwana yadda za ku gane ibadan nan an gina ta ne akan bin Allah wani gurin a wuni wani gurin a kwana wani gurin a tsaya wani gurin a wuce wani gurin a sauri wani gurin a tafi a hankali so da an gina ne akan biyayya kawai biyayya ake so kai asaniya al-ifada sannan sai tahowa kuma summa afidu min haisu afadan nas min juma'in gadatan nahar ila minan wato washe garin yanka kenan da za a taho daga muzdalifa a taho wajen mina to domin yin jifa to nan masu suke jagoranta wa zali zalika fi bani adwan akwai ta kabila banu adwan su ne suke wannan shugabanci a salisa insa'ul ashhurul hurum akwai kuma wata al'ada akwai watanni guda hudu masu alfarma wanda ba a yaƙi ba a faɗa ba a kashe-kashe ba a tashin hankali a cikinsu waɗanne ne zulƙada zulhajji almuharram da rajab to wani daga cikin shugabanni in yana son ya faɗa a cikin rajab sai ce na ɗauke alfarmar rajab ɗin na mai da ita sha'aban da haka yanzu a iya yin faɗa an ari alfarmar tasa an ba wani suna la ce ce innamal nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi allazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah tunda Allah wata hudu ya haramta to kuma a watan Allah ana son yi taɓar gaza sai a ce to an ari alfarmarsa an mai don dai ya dace da wata hudun da Allah ya ce ka a ce to an ɗauke alfarmarsa ya koma wata uku sai a nemi wani watan a bashi alfarmar a wani shi kuma watan sai a yi abin da ake so a ciki kamar ana cikin rajab sai a ce to ai ba a yaki arji sai wani ya ce a'a a tafi wajen kabila wancan su ne shugabannin dauke kamar dai a jefa ƙuri'a a ce an dauke wannan dokar ko an yi wannan dokar to su suke da alfarmar da za su iya dauke daraja abu su sauke darajar sai an gama abin da za a ce kuma a dawo masa da darajarsa daga baya to wannan shi ne a insa'ul ashhurul hurum wato jinkirta ko ɗauke ko matsar da alfarma watanni masu alfarma wa kana zalika fi bini bani qufay fuqaym bin adi min bani kinana su waɗannan kamar da ibn sham ya kawo su suke jagorancin wannan bangare wastamarrat wilayatu khuza'a ala makka 300 sana su waɗannan ƙabila sun ci gaba da mulki a maka har tsawon shekara ɗari uku su suke naɗawa su suke cirewa su suke shugabanci shekara ɗari uku da an a daɗewa ana mulki isa bature ya ce kowa ya hudu ya sauka haka kowa ya dinga taɓa zai rigingimu sai kaɗa amma kaga a musulunci wajen zaben shugabanci hanya huɗu ne hanya ta farko naɗin Allah kamar annabi shi annabi ba a jefa ƙuri'a kawai Allahu ya stafi minan mala'ikati rusulan wa minan nas Allahu alamu haisu ya ja'alu risalatahu wa rabbuka ya khluqu ma sha'u wa yakhtar ma da lahumul khiyara to zaɓin annabi Allah ne yake yi in kun bi ku shiga aljanna in kun bi in kun ki ku tafi wuta tsaye da yan takara biyu wa qalu la nuzila hadha ala min alƙaryatayn azim Allah ce ahum ya qasimuna rahmat rabbik ita ai annabta rahama ce daga Allah so ba wani ne zai raba ba Allah shi yake bada annabta to na biyu shine ahlul halli wal wato manyan mutane masu daraja a zaɓe su zaɓi shugaba kamar yadda aka zaɓi saidina abubakar radiyallahu an da haɗuwan manyan sahabbai mafi rinjaye ba sai kowa ya yadda ban aka samu kaso tamanin casa'in cikin ɗari mu yanzu da ƙuri'a ɗaya ma shi kenan. wani ya tsaya ya samu hamsin da tara wani samu arba'in da tara bambancin biyun nan ko ɗaya shi kenan ya kada shi ta masu a musulunci ana son aƙalla a samu tusa ce mafi yawa sun zaɓi mutum to sai zama sai na abubakar mafi yawa sun zaɓe shi sai zama shugaba sannan na uku shugaba mai ci ya yi nuni zuwa ga wani ya ce na ina ganin a zaɓuwa na in an gaya cancanta kamar yadda na abubakar ya ce a zaɓi na umar amince da zaɓin sa ana ana binne na abubakar sai mutane suka wa na umar caffa da amincewar abin da shugabansu na baya ya yi musu nuni zuwa gare shi dama ya ce mutumin kirki ne mutumin ne mai gaskiya ne mai adalci ne iya sani na da shi kuma kuma kun san waɗannan sifar to akan wannan suka zaɓe shi to shi kuma na uku shugaba zai iya ba da 'yan takara kamar yadda saidina umar ya shi kuma sai ba da 'yan takara mutum shida ya ce a zaɓi mutum ɗaya a cikin mutum shida ba zai iya lissafo su Saidina usman Abdulrahman bin بن عوف أه؟ طلحة bin abi بن to waɗannan shidan sai uku suka ce sun janye wa mutum uku sai zama saura Abdulrahman da aliyu da usman shi kuma sai da na sai ce to shi a bashi ya zama ciyaman na kamar ka ce INEC misali wanda zai shirya zaɓe aka ba shi dama to shi ya dinga bi gida-gida yana yin zaɓen har yara sai tara su ce kai ya da Usman da Ali wanne kuke ganin ya kamata ya zama shugaban musulmi ya je ya samu mata ya je ya tara muhajirun ya ji ra'ayinsu ya tara ansar ya ji ra'ayinsu ya ta har sai ma ya rufe fuskarsa ya fita da daddare ya je majalisa ana hira sai ya zauna yana jin me za su ce game da shugabanci bayan ya ji ra'ayin manya ya ji na tsofaffi ya ji na yara ya ji na mata duk ya ji ra'ayin kowa sai ya ga mutane sun fi karkata zuwa ga usman saboda shi sai dina ali abinda allah ya bashi ilimi kuma ya yada iliminsa a duniya abin da ya zama Allah ya ba sai na Usman kuɗi shi kuma ya yada kuɗinsa a duniya ka iya cewa wato takara ce tsakanin malam da alhaji misali <laughs> to kaga kai ma kasu alhaji zai kada malam kaga Allah ta bada karatu amma duk ilimin da kake ba mutane wato an zo magana kuɗi ka gani to saboda haka kowa na Allah ne kowa kuma zai iya saboda dama ana son da 'yan takara su zama masu nagarta kamar yadda malami ya ce duk inda za a yi zaɓe a duniya kala uku ne ko mutumin banza da mutumin banza ba za mu zaɓa a'a sai mu zaɓi wanda ya fi sauƙi da baƙi ƙirin ƙara baƙi-baƙi wanda shi ne hikima a yi shekul islam yana cewa ba wanda ya san shar da alheri ne mai ilimi ba wanda zai iya tantance tsakanin sharri guda biyu da alheri guda biyu shine mai ilimi ga abu ya zo dole a yi ɗaya ɗaya mummuna ɗaya mummuna amma dole ka zaɓi ɗaya sai ka zaɓi wanda ya fi sauƙi mutumin kirki da mutumin kirki sun tsaya sai a zaɓi wanda ya fi kirki na uku kuma sai aka samu mutumin kirki da mutumin banza sun tsaya to a nan ma babu eh, The different iskiliya nan kawai shi shikenan to shine yace addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa tazahumul mafasidi. المفاسد adna min minal mafasidi. wa min qawaid shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru sadaka addini ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharr anhu wad darar wa kullu amrin nafi'in kadi shar'a wa kullu ma yadurruna qad mana. wannan baiti ne wanda Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yi a cikin da ya waƙe alƙawa'idul fiqhiyya yana cewa addinu ja'a Sa'a da Tilbashar. addini ya zo ne don kai arziki kawai ka samu duniya ka samu lahira walintifa'i sharr anhum kuma ya tunkuɗe maka duk wani sharri wa dara da abin da zai cutar da kai la darara wa la dirara yace wa kullu amrin nafi'in duk abu mai amfani kad shara'ahu ya shar'anta shi wa kullu ma yadurruna duk abin da zai cuce mu kad mana'ahu ya hana shi ko malamin sa malam sa'idi ce, addinu mabaniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al'ala min al masalihi idan manyan alheri suka zo gaban ka biyu to sai ka zaɓi wanda ya fi alheri idan sharri ya zo maka ba yadda za ka sai ka zaɓi wanda ya fi sauƙi to wannan shine hankali da aka shi zama shugabanci na ƙarshe shine aka samu wani ya zo ya juyin mulki ya kwaci mulki da ƙarfi kuma aka ga an taɓa shi za a iya zubar da jini to a yi haƙuri saboda aka ce sai an ture shi da ƙarfi shi ma kuma yana da ƙarfi to ƙarshe sai a yi asara duka biyun duk sai a yi kashe-kashe a zubar da ni a lalata ƙasa don abin da ake na addini ma duk sai gagara sai abubuwa su lalace su taɓarɓare da za ka ga duk inda suke kuka cewa shugabansu yana musu zalunci bari su ture shi da ƙarfi za ka ga in aka zo da ƙarfin shi ma ya sai ka ga duk an rasa wataƙila lokacin da yake mulkin akwai masallatai akwai makarantu akwai eh, hanyoyi akwai abinci akwai sutura amma akwai ɗan wani abu ƙwaya ɗaya ko biyu da ya danne mutane a kai to wajen neman biyun nan sai a tattake ragowar gaba ɗaya ga libya ai ta isa misali ko libya sai da ta kai za a kai maka buhun shinkafa kofar gidanka a aje maka da madara da shuga a baka sabuwar mota a baka albashi a baka gida amma abin da yake shine ba za a baka yanci kuma ka shiga rediyo kowane gauta <laughs> ba za ka shiga kowane gauta kagan shi ne mai amfani wai kawai ai bature ne zo kawai sai kayi magana ko ana abin arziki wai sai wannan yancin magana kawai ya ce shi baya son magana to wannan wani kuma ya ce sai dole shi sai ya yi adawa sai ya zagi gwamnati dan wannan yancin da suka nema da karfi ƙasar gaba ɗaya ta tarwatse gaba ɗaya kowa ya mutu yanzu nan zan fito nake ganin labarai a larabiya yanzu haka an kai hari cikin bariki an kashe mutane da ba a san adadinsu ba kowa ya ɗau bindiga an rasa ma waye yanzu shugaba a ƙasar to shi yasa ga malaman sunna da suka ce a haƙura ɗan ƙanƙanin abu in zai jawo babba hikima suka yi mana shi to kuma wannan shine shine hikima shine hankali waɗannan sun yi shekara ɗari uku suna mulki duk da ba daɗi amma haka aka yi ta bin su har Allah ya kawo ƙarshen su wa fi waqati hukumihim in al-adnaniyuna fi najd a lokacin mulkin su su adananawa wato kabilan ko zuriya annabi Isma'il su an kore su daga mulki amma suka koma gefe suka yi lampo suka koma najd suka yi ta zaman su wa atrafil iraq suka koma gefen iraki wal bahrain da kuma bahrain wa baqiya bi atrafin makka butun min quraish wasu kabilu kaɗan daga cikin qurayshawa suka zauna a gefen makka wa hum hululun wa suna nan a wawatse in an ce hulul ka zauna a can bukkoki dai gari bai haɗu ba can a watsa can a watsa can a shine hulul hallu amma kuma duk a tattarwatse wasirmun da kuma masu kiwo su kuma sana'a su kawai cirani suke makiyaya ne su zauna in abinci ya ƙare su tashi su koma wani guri da haka ba su da wani takameman gurin zama una ka gani suna warwatse wa buyutatun mutafarriqun da yan gidaje a warwatse ba su zama gari ba fi qaumihim min bani kinana a cikin kabilarsu ko danginsu na bani kinana laysa lahum min amri makka walal baitul haram shay'un ba a ba su komai ba a makka kamar ka ce ko kansila ba su da shi misali hatta ja a kusayu bin kilab wannan shi suke kira shi ne ya dawo wa da zuriyar annabi isma'ila ƙarfinsu a maka da darajarsu wa yuzkaru min amri kusai ana ba da labari game da shi wannan kusai wanda shi ne tauraron ƙurashawa anna abahu mata wa huwa fi hidri ummihi babansa ya mutu lokacin shi kuma yana cikin renon babarsa wa nakahat ummuhu wa nakahat ummuhu rajulan min bani uzra sai mahaifiyarsa ta auri wani mutum daga bani uzra su ko bani uzra su ne mutanen da aka ce su kuma so ne yake kashe su ya la'imi fi hawal uzriyu ma'aziratan minne ilayka walau amsabta lan a adadka hali la sirri bi mustatirin anil washati wala da'i bi munhasib su su kawai so ne yake kashe su kuma taji su kuma din ka karanta tarihi zaga abin dariya wa huwa rabi'atu bin haram fa malaha ila biladihi bi atrafi sham da ya tashi sai ya ɗauki matar tare da ɗanta ya tafi da su sham kun ji dalilin da ya sa ƙusayyu ya taso a sham falamma shabba ƙusayyun da ƙusayyu ya taso ya zama saurayi raja ila makka dawo gida wa kana waliha iz zaka hulailu bini Habashiya min khuza'a lokacin gwamnan makka sunansa hulailu bin habashiya daga kabilan khuza'a fa khataba qusayyun ila hulail ibnatahu hubba yana da ya sunanta hubba sai ce shi kuma yan wannan gwamnan yake so tunda ya zo da niyyar ya mallaki maka sai ga bari ya alaƙa da gwamnan garin yace yasa yake so faragi ba fi hulail shi kuma hulailu to dama na ce muku larabawa ko kai waye ko kai dan waye so ka zo neman aure za a tambaya kai waye ka ce ni ne alhaji wane mai kuɗi ko ni ne malam wane mai ilimi ko ni ne mai fasahan nan ko ni ne mai karatu nan ko ni ne mai karfin tsiya din nan to sai a duba karfin ka a baka aure ko kuma ka ce ni ne dan wane jikan wane jikan wane tattabakun wan wane zuwa ga annabi Isma'il dan annabi Ibrahim sai a ce a ka cancanci a baka aure saboda iyayenka manya ne ko kai waye ko baban ka waye da wannan ake tafiya a zamanin jahiliya ba ruwansu da wani abin nan ɗinka kawai kai waye ko kai ɗan waye to da haka da ya faɗa masa shi ga nasabarsa sai shi wannan gwamnan ya yi sha'awar ya haɗa nasaba da shi wazawwajahu iyaha ya aura masa yarsa to shi hulailu sai ya mutu shi gwamnan qamad harbun baina khuza'a wa quraish sai yaki ya barke tsakanin bani khuza'a da quraishawa addat akhiran ila tagallib qusay ala amr makkata wal bait to a ƙarshe sai shi kusayi din nan tunda yana auren yar gwamnan kuma gashi babba yana auren yar babba sai jama'a suka furin jayar da bangaren suka taimaka masa ya nasara ya kori waccan kabila ya zama yanzu shine sarkin makka wa hunaka salasu riwayatin fi bayani sabab hadhihi al akwai riwayoyi guda uku da aka ce me ya jawo wannan yaki tsakanin wato kusayi da waɗancan ƙabila al'ula anna kusayyan lamman tashara waladuhu lokacin da ya haifi ‘ya'ya da yawa su a lokacin alfahari shine a ce ‘ya'yan kaɗari saboda in rigima ta taso da ‘ya'yan in za ka yi noma su ne in za ka yi kasuwanci su ne in za a yi yaƙi su za su hau doki su tsare ka da haka gwargwadon yawan ‘ya'yanka gwargwadon ƙarfinka ai kamar maguzawa ne sai ka je ka tarar da ba guje da mata hamsin da 'ya'ya ɗari biyu ta yi haka ce to ya zai ci da su baya ci da su baya sha da su gona zai samu in yana da mata hamsin kowace ta kama kunya ɗaya zuwa bakin titi ne a rana ɗaya an gama maka noma So da haka kamar yawan 'ya'ya su da yawan mata yawan arziki ne saboda ba wani wanda zai zauna a gida ya ce a bashi tuwo kowa ɗaukan fatanya zai tafi nema to irin wannan ne su ma ƙabilu a lokacin yawanku da ƙarfinku da haɗin kanku shine abin da zai sa a ji tsoronku ko kuma ku ci zalin wani ko kuma ku ba za a ci zalin ku ba to shi ne aka ce wannan shine wa kasura maluhu kuma ga shi ya yi kuɗi da yawa ga yaya ga kuɗi wa azuma wa sharufa wa azuma sharafuhu sannan darajarsa ta ƙara buwaya wa halaka hulailun kuma ga hulail ya mutu abubuwa nawa kenan ga yawan 'ya'ya ga yawan dukiya ga daraja ga kuma gwamna ya mutu dama za a yi zaɓe kaga ya samu damammaki guda hudu ra'a annahu aula bil ka'abati kawai sai kai ni ya kamata in zama gwamna wa bi amri makkata min khuza'a wa bani bakar shi ma yafi cancanta ya zama sarkin maka fiye da khuza'a da bani bakar wa inna quraishan ru'usu ali isma'il kuma quraishawa sune ai top ɗin kan shugabancin zuriya annabi Isma'ila wasarihum sune kuma tsantsan ƴaƴansa fakan rijala min quraishin wa bani kinana fi ikhraji khuza'a wa bani bakarin an makka a jabuhu da haka sai je ya hada kai da bani kinana cewa su taimaka masa a fitar da khuza'a da bani bakar daga makka suka ce sun amince to shine a cikin sirati ibn sham ya kawo a cikin juz'i na 1 shafi na 117 da takwas. da kuma imamu tabari a cikin juz'i na biyu shafi na biyar da shafi na shida. malam yayi ihala nan saniyan anna hulailan fi ma taz'umu khuza'a sanan ruwaya ta biyu su kuza'a masu mulki shi hulail din nan shi ya haɗa abin kafin ya mutu Ausa saqu sayyan bil alal ka'ab wa bi amri makka da zai rasu sai ya kirawo kusayyu. tunda yanzu sirikinsa ne sai ya ce masa in na mutu ka zama sarkin makka yayi wasiya da wannan an ce shi ya bada wannan walakin abad khuza'a sai dai khuza'a tace taƙi. an tumdiya zalika li qusayyin fa hajatul harbu bainahuma tace ita ba za ta yadda da wannan wasiyar da shi hulaili ba to shine dalilin barkewar yakin wannan kuma siratu ibn hisham juz'i na 1 shafi na 118 da aradul unf juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyu su suka kawo wannan wato ruwaya ɗin ta biyu الثالثة أن حليلا taho-hubba wulayatal البيت kai wata ruwaya ma an ce shi sarkin da zai mutu tun da yarsa kenan sai ce ya bata ita ce sarkin maka ya san ita kuma za ta ba mijinta sai ce ya bata sarkin masarautar maka ita kuma sai ta kawai ta ce ta ba mijinta wata kaza ba gubshan al-khuzai wakilan laha sannan sai ya samu wani mutum ana kiransa aba gubshan gubshan bi ghain mujma'a wa sukun al wasu muhu al aw bin amr na shida shafi na shida da uku ya kawo wannan mutumin an bisidanatil ka'aba sai zama shi yake shugabanci da jagorancin ka'aba niyabatan an hubba yana wakiltar waccan yarinyar tunda ita mace ce sai ta nada wakili ana yin indirect rule kenan ya je gida ya karbo sako kuma ya zo ya ce hajiya ta ce a gaya muku kaza wa kana fi aqalihi shay'un to amma shi an ce ba shi da cikakken hankali yana da dan tabin hankali falan mamata mata hulailun da hulaili ya rasu khada'ahu qusay sai qusay ya masa dabara washtara minhu ya bait sai ce siyan min da wannan shugabancin da kake yi wa ɗakin Allah siyan mun bi azwadin min al-ibil zan baka raƙuma aw bi zikin min al-khamri ko kuma zan baka tulin giya ma walam tara da khuza'atu bi hadha al-bay shi kuma yace ya siyar sa su kuma suka ce wannan ciniki an taɓa siye da shugabanci ba su yadda ba wa hawalu man a kusai min bai suka ce ba za su bashi ya jagoranci ɗakin Allah ba fa jama'a qusayyu rijalan min quraish wa bani kinana li ikhraj khuza'a min makka fa ajabuhu to shine ya hada bataliyar yaki ya zo ya nemi haɗin kai ka kuma amsa masa ya fatattake su wannan kuma a cikin tarikul yaqubi juz'i na 1 shafi na 339 da cikin fatahil bari juz'i na 6 shafi na 600 a juz'i na 6 shafi na 634 da kuma cikin tarikul mas'udi juz'i na biyu shafi na hamsin da takwas a nan malam ya ciro waɗannan ruwayoyi dama na gaya muku da duk wannan tarihi kawai karanta ake tunda abu ne aka a zamanin jahiliya kamar shimfiɗa ce ake mana mu gane irin al'adu da bidu'o'i da abubuwan da mutane suke don ka gane girman aikin da manzon Allah ya wajen al'ada daga cikin mutane da cire bid'a da cire shirka a mai da mutane kan tauhidi a raba su da shirka a cire su daga kan bidiya a mai da su kan sunna a cire su daga al'adu a mai da su kan abu mai kyau yana da wahala to za ka gane nasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokaci shekara 23 ya kawo nasara wa ayyan ma kana ko ma dai me in wannan din ne in wannan din ne in ma wannan din ne ba sai an tsaya ta hakikin wanne ne wanne ne ba falan ma mata hulail to da Allah ya yi wa shi hulailu rasuwa wa fa'alar suwafa ma kana fa'alu kun san mun ba da labarin wasu wasu suwafa waɗanda su komai sai sun yi ake yi sai sun yi jifa ake yi sai sun baro mina ake barowa sun kakkame komai sun naɗa kansu shugabancin ba za ka yi wata ibada ba sai sun fara yi to kuma yanzu an ce za a fatattake su a tahun kusayyu biman mahumin quraishin sai ga kusayyu ya zo da bataliya wa kinana inda al'aqaba lokacin aqaba faƙala na hannu aula bi haza minku mu muka fi cancantar wannan abin fiye da ku Faƙata faƙataluhu fagalabahun kusayi alama kana bi aidihim suka yaƙi kusayi kusayi da ya nasara wan hazat inda zalika khuza'a wa banu bakar an kusayi wanda sa su kuza'a da banu bakar suka yi watsi daga fa bada ahun kusayyu shine kusayyu ya fara da yakin su wa ajma ali harbihim ya kuma haɗa bataliya don iyaƙe su faltaƙau suka haɗu wa ƙatatalu suka yaƙi ƙitalan shadidan yaƙi mai tsanani hatta kasurat alƙatila min alfariƙaini jami'an ha aka samu gawawwaki da matattu ta kowane ɓangare an kashe mutane da yawan gaske a wannan yaƙi sun mata da'au ila sulhi ƙarshe aka ce to a zo haɗa kai a yi sulhu inda dama sai kowa ɗanɗana kuɗarsa wani sulhun kai kai yayi sai an gwada karfi mutum ya ga cewa wannan ya ɗau masa makoshi bi kuma wancan ya daukan masa abin nan hammata sai a ce to sakan in sakan ma fa hakkamu ya amura bin auf sai aka kira wani mutum mai hikima ana kiransa ya amura abin da ka yanke kuma an su can ba kotu sai dai a duba in za a yi faɗa, ko an gaji da faɗa, sai a kawo mutumin da duka bangarorin guda biyu sun yarda da shi wa kuka yadda da shi ya mana hukunci sai ce wane kufa eh mu ma mun yadda da shi ya ce to zo kai hukunci to duk abin da yanke ko yawo kowa daɗi kowa ya haƙura kawai tunda duk an yadda da shi ko ya yi son zuciya hukuncin ba za su ce komai ba tunda su suka ce sun yadda da shi to wannan shine al'adar su ba a zuwa kotu sai dai a nemo mutumin da aka yadda da shi ya hukunci to sai aka kirawo wannan mutum mai suna ya amura bin auf a hada bani bakar shi kuma yana cikin kabilan banu bakar faqada da ya tashi sai ya hukunci bi anna qusayyan aula bil ka'abati yace to yanzu ni ne alkali suka ce duk abin da ta kunyar da suka ce yace to qusayyu za a ba aba ya fi ku cancanta domin babansa annabi isma'ila ne ya gina ta garin ma kakarsa ce hajara ta kafa shi da babansa kakansa annabi eh, ibrahim da shi ya fi cancanta ya ci gaba da mulkin wannan guri kaga ya hukunci ɗaya kenan wa bi amri makka min khuza'a sannan ba ka'aba kadai ba gaba ɗaya sarautar maka a hannunsa take wa kullu damin asabahu qusay minhu mawdu sannan duk mutumin da qusay ya kashe a yakin nan ya tafi a banza yashdahu yashdahuhu tahta qadamaihi yace na take shi karkashin kafa wato ya tafi banza ya soke duk wani rai da qusay ya kashe a wajen yakin ba zai biya diya ba don shi ne mai gaskiya wa ma asabar a wa banu bakar fafi masu kuma nasa da suka kashe masa sai sun biya diya tunda su ne suka zo su yaƙi wanda ya fi cancanta da yaƙi ji wani hukunci kuma ba su ce an zalunce su ba suka ce sun yadda wa an yi hula baina kusai wa na ka'aba sannan a kyale masa ka'aba ya ta mulki shi da 'ya'yansa har ƙarshen rayuwa miya ya amura yau ma'izin shaddakh shine mai takawa ya kare ko shaddah shine wannan kalmar shadakha dama tana nufin karyawa ka karya abu ko ka take abu wa kana fataratu tuwalli khuza'a amra baiti Salasu 300 sana su waɗannan kabilan khuza'a sun kwashe shekara 300 malam ya ƙara maimaita mana abin da ya faɗa a baya ne suna mulki wastaula qusay ala amr makka da haka shi qusayyu ya ci gaba da mulkan makka wal bait da ɗakin Allah fi a awasitil tsilkarin khamis lil milad a tsakiyar karni na biyar daga haihuwan annabi Isa shine shekara ta ɗari 440 kun ga ya shekara sittin kenan ko ɗari kafin haihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bizalika sara li qusay dan haka qusay ya ci gaba da mulkin makka thumma li quraishin asiyadata tamma to zuriyarsa su ne ƙurayshawa to daga nan ne suka ci gaba da mulki wal amrun nafiz fi makka suka zama su ne masu kullawa masu warwarewa masu cewa ayi masu cewa a bari wa sara qusayyun huwa ar dini li bait shi qusay zama shine shugaban addini ma allazi kana tafidu ilayhi al-arabu min jami'an anha'il jazira wanda larabawa suke zuwa domin su ziyarci wannan daki a ko ina daga fadin duniya wa ma fa'alahu qusay bi makka daga cikin abin da qusay yayi wa makka annahu jama'a qaumahum min manazilihim ila makka di ya tattaro yan uwansa yace duk ku taso daga ƙauyuka da mun ce an kore su shekara 300 duk zuriya annabi isma'ila an fatattake su to duk sai sanarwa duk wanda ya san yana da jini da annabi isma'ila wanda ya kafa wannan garin shi da mahaifiyarsa hajara da ko babansa ibrahim ya dawo shi ne ya dawo da su ya zo ya haɗa kansu shi na ake kiransa quraish ko daga gina musu kasuwanci gina musu tattalin arziki ya kuma ba su shugabanci wa raba'an raba'an na ƙaumihi, ya raba maka gida hudu kun ga ashe ba yanzu aka fara raba mai ake kiransa senatorial abin nan ba eh a ce wannan eh, wancan ya fito ya wakilci wancan bangare wancan ya fito ya wakilci wancan bangare to shi ya fara wannan sannan wa anzala kulla qaumin min quraishin manazilahum allati asbahu alaiha ya kuma zaunar da su ku ku zama a gabas ku a yamma ku a tsakiya ku a kaza kowa sai aka samu babu rigima babu cinkoso kowanne an zaunar da su inda suka dace wa aqarran nas'ata amma maimakon ya soke waccan al'ada ta jinkirta wata ɗauki alfarmar wata sai ya batta wa ala safwan da kuma ala safwan wa adwan wa murratu bin auf alama kanu alaihi min almanasib domin dama an mutum ya taimaka maka aka yaƙi an zo rabo dole kai maka dan sassauta tutun da waɗancan sun taimaka masa yayi nasara sai ya rarraba shugabanci ya ba su to ku ku ci gaba da shugabantar kaza ku ku ci gaba da shugabantar kaza ko yanzu ka je fada in kana jin sunayen sarautun nan zaka ji cewa duk wani aiki ne aka gada har gidan ya zama sarkin fada Kano sarkin Busa sarkin takalman sarki sarkin sallama wane ne za ka ga abin ya taho ne shekara da shekaru wannan ya gada ma wannan wannan ya gada ma wannan hakanan sa'i wali sarkin dawakan tsakar gida sarkin wane ne waye dan fada anan ne san suna abubuwan <laughs> za ka ta jin sarautu wani ka ji ma to da lokacin da za a ce fada sarki ce take gudanar da komai ko ne za ka je ka tarar shi a ofis akwai abin da yake yi da bature ya zo ne ya fatattaki ofis din ya sa nasa shi kuma to wannan shine abin da ya rarraba musu mukamai ya babba su maki kowa zai yi aiki li'annahu kana yarahu dinan fi nafsihi don yana ganin wannan addini ne layan bagi ta gayiruhu baya kamata a musanya shi to wannan yana na cikin ibn hisham juz'i na 1 shafi na 124 da 125 kamar da malam ya ishara zuwa gare shi wa min ma'asir qusay daga cikin abin da ba za a manta da kusai a shi ba ka san kai shugabanci ka wuce kuma za a rubuta tarihin abin da kai shi sa aka ce tarihi ba shi da tausayi duk abin da kai wallahi sai an rubuta ko mummuna ko kyakkyawa ko da masoyanka sun zo sun rubuta littafi sun faɓoye wani abu da kai na kurakurai a mulkin ka, to sai kuma 'yan adawa sun zo sun fito da wannan abin da aka ɓoye da aka wani ka kalli littafi guda biyu sai ka ga in masoyinsa ne zai ta faɗar nasarori ne ba zai kawo matsala ko ɗaya ba an yi nasara an yi nasara an yi kaza an kawo kaza to shi kuma dan opposite dan opposition ake cewa ko dan opposite shi kuma ya tashi rubutu shi kuma matsalolin da aka ɓoye a wancan rubutun so in kana so ka fahimci mutum kalli littattafan masoyansa da na makiyansa Maƙiyansa za su fito maka da kurakuransa na gaskiya da na ƙarya masoyansa za su fito maka da nasarorinsa na ƙarya da na gaskiya to sai ka tace inda maƙiyan suka faɗi gaskiya da inda masoyan suka faɗi gaskiya don kowa sai ya yi ziga kowa sai ya yi ƙari idan maƙiyanka ma ya nemi kurakuran ya rasa sai ya ƙirƙira ko kuma ya samu wani ƙarami ya buɗa shi ya faɗaɗa shi ya yalwata shi har sai ya shigar da buƙatarsa a ciki to wannan shine abubuwan da za a iya tuna kusayu da shi malam ya ce ga sunan annahu assasa daran nadwa daran nadwa shine kamar assembly house of assembly kun sa amfani house of assembly shine za a ji ra'ayukan jama'a shi ya fara assasa wannan majalisar ta wakilai kowa ya kawo wakilinsa ku za ku ga ƙwarai shawa ai sun yi amfani da wannan lokacin da za su kai wa manzon Allah hari ai ba a yadda kabila ɗaya ta yanke ba sai aka ce a gayyato kabilu daban-daban su zo su tarayya a wajen laifin ta yadda kabilarsa ba za ta iya faɗa da kowa ba dole ta nemi sulhu kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tara ana rigima akan wa zai dora alhajar al-aswad shi ma ai da irin wannan ya warware musu matsalar da ya ɗauko dutsen sai ya ɗora shi akan mayafinsa sai ce kowa ya ba da representative wa zai wakilci kowa ya zo ya kama masa da sunan kabilarsa ina hausawa ku tura wakilinku ina yarabawa ku tura wakilinku ina ibo ina fulani ina bare bari ina igala ina waye kowa ya zo ya kama a ka kaga wakilin ka ya ɗauka ya ɗauka da sunanka so an ware matsalarka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wannan matsalar kowa ya san da shi aka daga aka je aka sa to in za su yi laifi ma ko za a yi shawara ko za a yanke wani abu sai a tafi darin nadawa ko lokacin da za su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shirya za su kashe ai sai da suka yi mitin wai zai yamkuru bika allazina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aka zo da motion uku kashe shi za a yi ko daure shi za a yi ko korarsa za a yi wa yamkuruna wa yamkurullah so masu ra'ayin a kashe shi suka tayi suka daga hannu suka bada hujjoji masu ra'ayin a daure shi suka bada hujjoji masu ra'ayin akashi suka soki ra'ayin suka soki ra'ayin ɗauri suka ce to mun ɗaure shi in an ɗauki shawarar ko an ɗaure shi mutanensa kullum ƙarfi suke za su zo su cire shi sai masu ra'ayin akore suka ce su masu ra'ayin kisa suka soki ra'ayin masu akore shi suka ce in an kore shi kuma ai wa'azi yake zai tafi can garin yayi ƙarfi ya taho maka iyake mu so da aka dai a tsaya akan kisan to kuma kisan aka ce to an kashe shi kuma kabilarsa ba za su yadda ba sai aka ce to ai gayya ai wakilci a tattara mutane su haɗu su kisan gaba ɗaya lokaci guda shine aka ɗauko gidaje goma sha hudu wanda za ku ji su anan. gidaje goma sha hudu aka ɗauko da za a yi wannan ta'addanci. kowanne suka ba da wakili in an je a ɗaga wukaken gaba ɗaya a caka gaba ɗaya so da haka an ce wa ya kashe shi me za a ce to kabilarsa ita kaɗai za ta iya faɗa da kowa karshe za su ga faɗan ya fi ƙarfin su sai su ce to ai sulhu sai ce to an kashe mutum nawa ake biya sai ce raƙumi ɗari ce to za mu ba da dubu ma <laughs> akwai ma lokacin da suka zo fa suka yi mitin suka samu abu ya dame mu muna so mu kashe shi amma muna ganin girman ka to ga wani ɗanmu shi ma kyakkyawa ne irinsa mun baka shi ka ba mu naka mu kashe ya ce amma ban taɓa ganin mahaukata ba irin ku ku ba ni ɗan ku rene shi in ba ku nawa ku kashe haka ake yi ina wani irin hankali na wannan ku ku ba ni ɗan ku rene shi ni kuma ba ku nawa ku kashe ce sam ba zai yi ba wallahi ba za a yi wannan ba ni ba kaci ba za a kawo min ɗanka ka kace wai ga ɗanka in ajiye in baka naka kashe to shine ya assasa daren nadawa daren nadawa gidan da ake zama a shawara biljanibin shimali min masjid ka'aba yana bangaren arewa maso masallacin ka'aba waje ala babu ha'ilal masjid kuma kofar ta tana kallon masallaci wa kana majma'a quraishin anan quraishawa suke haduwa wa fiha tafsilun muham umuriha umuriha an faɗi kuma irin ayyukan da za su dinga bayan ya kafa gidan shawaran sai da ya gaya musu kuma ya ba su time of reference aikin da za su dinga wali hazar dar fadlun ala quraish wannan gidan yana da girma a wajen ƙurashawa duk abin da za a sai an je can li annaha na ijtima al kalima don anan ne ake haduwa a tattauna wa faddul mashakil bil husna ake warware matsaloli in sun taso wa kana li qusay min mazahir riyasa wa tashrif shi sai ya kasa shugabancin zuwa kashi shida shine zaka ji ana cewa ministoci ko a ce kwamishinoni ko a ce kwansiloli masu gafaka yanzu kamar misali mu a najeriya a tsarin mulkin da muke yi zaɓe bakwai ake yi ana zaɓen kansiloli na biyu ana zaɓen ciyamomi na uku ana zaɓen 'yan majalisa na jiha na hudu ana zaɓen 'yan majalisa na tarayya na biyar ana zaɓen sanatoci na shida ana zaɓen gwamna na bakwai ana zaɓen shugaban ƙasa da aka zaɓe so bakwai ake jefa ƙuri'a shugabancin ri'asatu darin nadwa na farko shine kamar me za mu kira shi yanzu shugaban majalisa ko shugaban senate ko kuma shugaban house fa ha kanu na fi ma nazala bihim da abin da ya taso mutum ɗaya ba zai yanke ba sai an je can an tattauna min ji samir umur manyan lamura wa ha kanu na taho sannan za a aure ma can ake zuwa saboda za a aure sai kai ka ziga matar danginta su zuga ta yan nan tamu da kuka zo neman aure kakanta shine wane kanin babanta shine wane wane ne ɗinta shine wane sai an gama ziga ta tukuna an nuna yar wani ce ko kuma a ce ita da kuke ganin ta ta haddace baiti tunda ba qur'ani lokacin sai a ce ta haddace baiti dubu goma na waƙoƙi daban-daban kuma wani yana son ya jaraba gashi na ya tambaye ta sai a ce to ku kuma fa su ma ya samu su ma suna da zaginsu sai tashi ce wannan <laughs> ai ba cewa komai <laughs> wannan da kuke gani shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza kowa iwa nasa to sai a ce to ai eh, an gamsu wannan haɗin yayi to nan ake zuwa ya ɗaurin aure ka ji amfanin wannan darin na dawa sannan na biyu alliwa in za a kulla tuta a tafi yaƙi akwai sarkin tuta mun ga yanzu a fada ai akwai sarkin tuta ko fa kana la la tuqadu raya wala liwa li harbi qaumin min ghairihim illa bi yadihi duk yakin da za a tafi to su suke ake ba tuta au bi yadi ahadi auladihi ko ɗaya daga cikin ƴaƴansa wa fi hadhihi dar kuma a nan gidan za a kulla tutar sai a ce amma su wane su ne masu rike tuta kun ji shugabanci biyu sanan uku alƙiyada sai kuma kwamandan yakin shi ma akwai gidan da su suke fidda kwamanda wahi imaratun rakab shi wannan da yake kasuwanci aka fi fiye da yaƙi to in za a tafi kasuwancin akwai madugu madugu ana cewa mai uban tafiya to madugu shine yake da lakani iri iri na ɗaura daji da kora ɓarayi da yan fashi da zakukuwa in za a yi bacci shi zai dinga zagaya mutane a haɗa shanu guri guda a haɗa awaki a haɗa duki ɗauri ya faɗi lakaninsa ya faɗa abubuwan da ya gada daga iyayensa ya wani shati ce duk ku shiga ciki ku kwanta shi kuma ya hau bishi ya ɗan abin nan ɗinsa yana jiran yan fashi to wannan su ake kira madugun tafiya ra'isul kafila wanda in za a yi tafiya in ba shi ba za ta yi ba saboda za ku iya tafiya da dukiyarku da gwalagwalai da zinare yan kutsa'u tsariki su tare ku su kakkashe ku su kwace to wannan shine akwai kiyada wannan fakana la takhruju rakabun li ahli makka fi tijara aw ghairiha illa tahta imarati aw imarati auladi in za a fita yaki shine kamar zaka ce wato sarkin dakarun kenan me ake kiransa a'a na, na namu na gargajiya sarkin yaƙi ko sarkin dogarai hassan sarkin dogarai misali kaga shata ya ce hassan sarkin dogarai ya ce ya yi tsawo kuma ya rankwafa ya ce karfin doki gare da <laughs> waɗannan su ne wato jagororin abin nan ɗin sannan akwai alhijaba wa hijabatul bait su ne masu mukullin ka'aba su ko ba wanda ya isa ya shiga sai an je an samu kabila su an roke su sai su zo su buɗe su su taho suna takama ana musu take ana musu kirari ku kaɗai ne masu kai kun buɗe za a shiga ya zo su samu kulli su lokacin da annabi sallallahu alaihi ya shigo maka sai suka ki budewa sai kawai wani sahabi ya je murda hannunsa ya kwato kullun annabi za ku hana shiga daki ya zo ya bude annabi ya ce a ina ka samu kullun na ita ai hana suka yi ci mayan musu ce ne su zo su bude inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ka duba tafsiri ibn kasir ka kashi wani aya wannan kisa ya kawo ce a kira su ina son zan shiga ka'aba ku bude mu suka suka buɗe annabi ya shiga ya ce to waɗannan gumaka ɗari uku me za a yi da su da aka fita da su an zana annabi ibrahim ya ce a goge wannan annabi ismaila shi ma an zana shi ya ce a goggoge duk aka goggoge ce duk waɗannan kayan shirman a fita da su aka gama ya ce to ga mu kullum ku amma su kuma suka ji daɗi suka yi kalmar shahada hikima ce ta dawa ce a murɗe shi a kwace ce a ban musu tun da dai tun zamanin jahiliya su suke yi yanzu ma aban musu la babu ha illa huwa ta illa huwa ba mai baya buɗe ƙofar nan sai shi wa huwa amara yali amra khidmatiha wa ha shi yake jibinta al'amarin hidima ga Ka'aba da kuma sa mata riga in an dinko riga ma shi yake sawa sai kuma sarauta ta biyar siqayatul hajj ba da ruwan alhazai su kuma da yake ruwan yana da zartsi suna yin wata dabara sai su samu inibi akwai jan inibi akwai baki akwai fari sai su daka shi sanya shi abu a rana ya bushe sai su daka shi kamar yadda muke daka garin soɓo shi kuma yana da zaƙi ba kamar soɓo da yake da tsami ba sai su zuba a cikin wannan ruwan na tsartsi sai su dama sai ya zama yayi zaki to in alhaji ya zo in zaka sha zanzam gashi in kuma ruwa zaka sha mai zaki gashi na amaka kamar kunu ko soɓo ko kuma wani abin na to haka su kuma sana su kuma suke shugabancin waɗannan tukwanan da wani taimakon aka haɗa inda suka zauna su budget kafin zuwan aikin hajji ko masu ban ruwa mutum nawa kuke kamar nawa kuke bukata tukwanen da za su siya da ruwan da za su kawo da masu aikin sai a sallame su je su ci gaba da aikinsu haka suke yi wa hiya annahum kanu yumalli'una lil hujjaj hiyadan min al ma sune suke cika wato tafki ko ƙoramar da alhazai za su sha ruwa ka gani kuma yuhulluna ha bi shay'in min at-tamr wa zabib kaji ba kan sa mata wato su mata su ƙara mata zaki ta hanyar zuba dabino da kuma zabib fa yashrabu an-nas minha iza waradu makka idan mutane sun zo sai su dinga sha kun ji sarauta nawa kenan sarauta biyar sai rifadatul hajj sai bada abinci ita ma sarauta ce sarkin bawa alhazai abinci sarkin shayar da alhazai sarkin makullin ka'aba sarkin tuta sarkin yaƙi da kuma sarkin shugaban shura to haka tsarin sarauta yake guda shida wa hiya ta'amun kana yusna'u lil haji ala tariqati diyafa tunda mutane za su zo da yawa to dole kuma a ba su abinci a taimaka musu wa kana qusayn farada ala quraishin kharajan tukhrijuhu fil mawsimi fi amwaliha ila qusay shi ya ɗora mutane rabano kun ji da aka fara rabano sai ya ce duk wani ba quraishi sai ya kawo gudummawa wanda za a yi aikin hajji da shi da haka in shekara ta yi akwai 'yan kasuwa manya akwai ƙanana akwai masu kiwo na shanu akwai na raƙuma akwai na awaki kowa zai kawo wani ya ce ya ba da raƙumi ɗari a yankawa alhazai wani ya ce ya bayar da akuya kaza wani ya ce ya ba da dinare kaza to wannan kuɗin shi zai haɗa sai a zo a yi budget na waɗannan gidaje guda shida ko sarautu guda shida fa na bihi ta'aman lil hajj sai ya yi ma alhazai abinci ya akuluhu man lam yakul lahu sa'a wala zat wanda ba shi da yalwa ba shi da hali to anan shi kuma zai ci abincinsa kana kullu zalika li qusay wannan duka aikin qusay ne wa kana bunuhu abdu manaf qad sharufa wa sada fi hayati to tun shi qusay yana da rai ɗansa abdu manaf ya zama babban mutum ya zama shugaba tun babansa yana da rai wa kana abdudar a bikiruhu babban ɗansa shine abduddar ko kana abduddar bikirahu an ce bikir shine babban ɗanka ɗan da ka fara haihuwa shi kira bikir fa qala lahu qusay fi ma yuqal la alhaqannaka bil qawm zan riskar da kai da mutane ka zama kai ma ka samu sarauta wa in sharafu alayka da sun wuce ka fa ausalahu bima kana yalihi min masalih quraish da aka yi jibinta masa ci gaba da ɗaukar nauyin masalahohin quraishawa fa daran nadawa wal liwa wal qiyada wal hijama wal siqaya wal rifada di hada sarautun gaba ɗaya guda shi da yace duk a mayar da su gidansa a gidansa za a dinga yin nadi la yukhalifu la yukhalifu shi ko kusai abin da yace ba mai ja shi ya kafa gwamnatin shi ya nada sarautun shi ne uban kowa ko ba da fi shi daraja da haka in yace kai cire sarautar ka ba wannan sai ka ce an gama ranka dai sai ka cire rawanin ka ɗaura na kusa da kai shi kenan an gama kuma ba ka tafi kai ta korafi ba saboda ka yadda hakan shine daidai an aka imani da kai shi kenan fa bature ne zo hana wannan imani ya ce kawai kawai maka abu ka rediyo kawai ka shiga rediyo ka faɗa amma da sarakunan da duk abin da suka yi ba bai tashin sa ba ma da kafafa yaɗa labaran da zaka je ka ce abu bai maka ba shi yasa ya ce ya haɗa masa duka sarautu wa kana qusay la yukhalafu wa la yuraddu alayhi shay'un sana'ahu duk abin da ba a ja wa kana amru fi hayati wa ba'da mauti ka dinil muttaba in yace yes to kamar addini ne falamma halaka da ya mutu a kama banuhu amrahu la niza'a bainahum ya'yansa suka ci gaba da shugabanci ba a musu jayayya walakin lamma halaka abdumanaf to inda rigima ta fara barkewa da abdumanaf wanda shi kusai ya nada to bayan rasuwarsa na fasa abu na'uhu bani ammihin abdiddar fi hazihil manasib sai 'ya'yan su suka zo suka ce ba su yadda da wancan tsari da kakansu yayi na bawa dan uwan babansu dukkan sarautu ba da haka sai a raka ƙwarashin yi to rigima ta faru dama mulki yana cin abin da ke kawo rabuwar kai to sai aka rabu gida biyu wa kada yakunu bainahum qitalun ha aka so a zubar da jini Ga shi fa kakansu ɗaya kawai waɗannan su muke kira ‘yan uba ashe rigima ‘yan uba daga nan ta fara kuma da wuya kaga ‘yan uban nan an daidaita mafi ƙarancin ‘yan uba su ne waɗanda za ka ba sa magana ko da wani ɗan dai abu amma an danne amma in abin ya tsanani wani sai kaga har gaba ake sai kaji an gabar ‘yan uba ubansu ɗaya uwa kowa da tasa to wannan wata gaba in ta kullu sai a shekara da shekaru ba a warware ta fa tsahu shi ne ce to lakin eh, wa kada yakunu bainahum qital illa annahum tada'u ila sulh sai aka ce a'a a zauna ai sulhu wa qatasamu Hazil manasib suka raba waɗannan kujeru fasarat siqayatu war rifaratu wal qidaya eh, wal qiyada ila bani abd manaf sai sarautun guda nawa ne guda shida ne to sai aka ɗauki guda uku aka ba bani abdulmanaf wa baƙiyar darun nadawa walliwa wal hijaba biyadi bani abdiddar su kuma aka ba su guda uku ga an yi rabon daidai a nan dimokuraɗiyya ta fara aiki kenan wakila kanar darun nadawa bil ishtiraki bainal ne wasu ka ce a'a ita darun nadawa tun ita ce babbar sarautar ita raba ta aka yi biyu ku ku ba da ciyama mu ba da vice ciyama ko ku ba da president mu ba da vice president ko ku ba da gwamna mu ba da dufti gwamna ko ku ba da ciyaman ba da dufti ciyamu. to shi me yasa ba cewa dufti firanza amma ana cewa dufti gwamna dufti ciyamu. in an je sama kuma sai a ce bais. me bambancin su da dufti da bais? yan boko yanzu ba a cewa bais gwamna ko ba a cewa bais ciya, ana cewa ciya ma eh duma na ɗaya ce ko ka gani kawai dai ina ga al'ada ce ta tafi a haka Eh, ba a cewa bias gamna ok kalmar ta fito a haka so kalmar da ta fito da ita za a ci gaba da amfani kuma don da lauyoyi suna nan kan wani ya canza kalmar wasu ba su shigo <laughs> to so da haka sai aka ba su gidan gidan sarauta aka raba shi biyu sun mahakama banu abdumanaf alƙur'a fi ma asabahum su kuma sai suka fara yin ƙuri'a kun ji kuma inda ƙuri'a ta shigo abin fa wani abin fa iri ɗaya ne fa sai suka ce to ai ƙuri'a su ma 'ya'yan gidan kowa yana so sai aka ce to ai ƙuri'a wanda ya fi mabiya da yawa a bashi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙuri'a a guri uku annabi yayi ƙuri'a wajen tafiya da iyali ko ce tana so ta ba annabi dan in an ce abu layi sai a gama tafiyar ma ba zo kanki ba tunda suna da yawa to sai annabi ya ƙuri'a sai a ɗauko misali a rubuta a nan tafiya tafiya tafiya gida gida gida gida gida misali sai a hautsina ce kowace ta ɗau ɗaya wacce ta buɗe wannan ta ɗauka kafin kowace ta buɗe a ce to kowace ta yadda da abin da ta buɗe ta ya ce to a buɗe wacce ta ga gida shikenan ta kwance kayanta wacce ta ga tafiya sai ta ɗaure kayanta a tafi da ita to sannan kuma haka a wajen bayi wani ne mutum zai mutu sai ce duk ya bayinsa kuma gashi kaga ƴaƴansa ba su da magada ba su da abin da za su gada sai suka kawo ƙara suka ce ya baban mu kafin ya mutu duk ya sadaukar da dukiyarsa gaba ɗaya da haka mu yanzu ƴaƴansa ba mu da komai sai na ce a dawo da su duk waɗanda yanta na a dawo da su sai ce ɗaya bisa uku zai yanta a bar biyu bisa uku ku ci gado to ai kaga kowa ba zai da a ce shine bawa ba bayan da ya samu yanci ka ce to ayi ƙuri'a tsakanin waɗannan bayin wanda sunansa ya fito a bauta sai dawo cikin gado wanda sunansa ya fito a ɗa sai ya kama hanyar sai ya tafiyarsa shi ne aka haɗa su guri guda aka yi musu ƙuri'a hakanan in an raba gado in an raba gado misali akwai gida a titi akwai gida a lungu kuma darajar su ɗaya amma wannan ya fi san na titi saboda za a iya kantuna za a yi kuma a bakin wani ko ya fi lungu to kowa baya sanna na lungu na titi yake so to sai a yi ƙuri'a sai alƙali ya ce to a yi ƙuri'a sai a rubuta a rubuta gidan waje da gidan sai a hautsina a ce to kwa ɗau ɗaya mutum ya ɗauko gidan titi sai a bashi in ya ɗauko na lungu a bashi to wannan shine musulunci yake in ana niza ana samun jayayya to sai ai ƙuri'a to shi bature da yanzu sai mai da ƙuri'a ɗin ma cikin komai kawai majority carry the vote to sai aka tafi a haka da yace sai suka yi ƙuri'a a tsakaninsu fasarati siqayatu wa rifada li hashim hashim sai ya samu abu biyu da shayarwa da bada abinci wal qiyada li abdishams shi kuma shugabanci ya koma hannun abdishams Fakana hashim bin abdumanaf huwa allazi yalisiqaya wa rifada tula hayati dalilin da sa ake kiransa hashim kenan saboda yawan kyautarsa da alherinsa falan ma mata khalafahu akhuhu al-muttalib bin abd to da ya rasu sai dan uwansa mutallib bin abdulmanaf a nan za ku san dalilin da yasa ake kiran kakan annabi abdulmuttalib domin shi hashim tafiya ya kasuwanci da ya tafi kasuwanci sai ya aure a madina da ya aure a madina ya wata ɗaya sai ya wuce ya tafi palestine sai ya rasu a gaza a gaza kabarin sa yanzu yana na a gaza to ba a san yana da ɗa ba amma su mutanen madina sun san ya yi aure a gurinsu har ya haifi ɗa kuma an sa masa abur ko shaiba saboda haka sai shi mutallab wanda ɗan uwa ne shaƙiƙi ga hashim sai ya samu labari cewa akwai fa wani yaro a madina yana cewa ɗan wanka ne ta ni ban san wa na aure ce dai je bincika yana zuwa suka ce ai wanka da ya zo nan ya yi aure mun ba shi ya hassun haihu ga ɗan ma sai ce to da Allah yana so da dama shugabancin babansa shi yake yi da aka su ba shi wannan ɗan ya zo ya ba shi shugabancin mahaifinsa to shi da sai goyo shi a kan raƙumi da suka shigo garin makka mutsallab da yaro to ba a san yaron ba sai aka ɗauka bawa ya siyo tunda ba a san waye ba sai aka ce masa a ah, mutallib ya samu bawa gashi kyakkyawa sai ake kiransa abdul mutallib bawan mutallib sai ke ce a ah, ba bawa na bane ba bawa na bane dan yaya na ne hashim to amma sunan sai ya bi shi sai amru din ashaiba ya bata sai aka san shi da abdul mutallib wannan sa duk wani suna a duniya da aka dangana shi bauta ga wani Allah sai da annabi ya soke shi amma banda abdul mutallib shi kaɗai ne sunan da ya halatta ka samu ɗanka abdulmuttalib amma duk wani abdu dole sai sunan allah biyo baya amma nan tunda an san tarihinsa ba na bauta ba ne ba na bauta ba ne shi kaɗai ne a musulunci aka yadda ka sa sunan abduwa ne sunan gaban ba na allah ba ne don ko saɓani ake akan sunan allah ne sai an cire irin su abdurrashid kaga rashid ba sunan allah ba ne da haka malamai su cire abdu su ca mutum rashid irin su abdul kaga baki ba suna Allah bane sifa ce wa ya buka ba baki ba ya buka shi ma sai a cire a gyara suna nan sunaye hudu wanda malamai suka ware suka ce waɗannan suna duk ba su inganta a dangana su ga Allah ba don haka sai dai a cire abdun ko a cire gaban a sa maka audu dama haka ba shi yake cewa audu a gani abdul ko kuma a cire wannan a sa maka shi sunan gaban to saboda haka shi kadai ne sunan da zaka ga yake da rijista wanda aka sa saboda an san ba wai ya bauta mutsali a'a yar kamar yaransa ne kenan kamar ɗansa ne shi yasa annabi yake alfari da yake cewa anan nabiyyu la kadhib annabi abdul muttalib kuma sahabbai sun sassa sunayen annabi bai hana su ba to sai ka sai sa shi kadai aka istisna'i a cikin sunayen da aka dangana bauta ga wani Allah wanda kuma ba a soke ba tunda an san tarihin abin da ake nufi da shi falamma mata wawaliya waliya ba'dahu abdul muttalib bin hashim bin abdul manaf jadd rasulillahi sallallahu alaihi wa ba'dahu abna'uhu hatta ja'a al-islam wal wilaya abbas shi kuma ya haifi ‘ya'ya goma sha ɗaya maza babban su ana kiransa abu sufyan ba abu sufyan bin harba akwai na abu sufyan din cikin ‘ya'yan abdul muttalib yana da ‘ya'ya goma sha ɗaya akwai haris akwai abbas duk sai suka mutu ina jin wanda suka zo musulunci hudu ne maza suka riski musulunci da abu talib da abu lahab da abbas da kuma hamza biyu suka musulunta biyu suka ƙi musulunta biyun da suka musulunta su ne abbas da hamza wanda suka ƙi musulunta abu talib da abu lahab to amma su ma sai suka bambanta wannan ya nuna masa tsananin so wannan ya nuna masa tsananin ki shi abu talib ya nuna annabi tsananin kauna kauna saboda jininsa ne kasa akwai wanda ko da ba ku haɗa aƙida ɗaya ba amma idan magana jini ta taso zaka ka ga ya goyi ka kawai saboda kai ɗan uwansa ne ko akan ƙarya kake sai ya zo ya goya ma baya saboda zai tuno ai kai jininsa ne kawai akan wannan zai goyi bayan ka. to shi kuma wannan yana ga jininsa ne amma sai kiyayya da hasada ta shiga tsakani Shi ne wanda Allah ya kama sunansa ya la'ance shi alkur'ani tabbar ya da abi lahabin wa tabba gashi kuma amman manzan Allah ne baba yake a wajen manzan Allah amma Allah ya tsine masa albarka saboda ya yaki manzan Allah to kun ji yadda abin ya taso da yadda in an shiga cikin tarihi da waɗanda abubuwan za ku yi ta tunano a baya wa yuqalu inna qusayyan huwa allazi qassama al an ce shi ya raba waɗannan makamai ala auladihi bisa ƴaƴansa summa tawarasaha na'uhu sannan ƴaƴansu suka gada hasbat tafsil al yadda aka faɗa a baya wallahu a'lam Allah shine ya sani wannan yana na cikin ibn hisham ya ce a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da da ashirin tara. da ɗari da talatin da biyu da ɗari da talatin da bakwai da ɗari da arba'in da biyu da ɗari da saba'in da takwas da ɗari da saba'in da tara da kuma tarikul yaƙubi juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya to nan za mu tsaya